صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya تبتا tabbata ga Allah maɗaukin sarki mai ودتك النعمة komai wadda cikin ya sake ba mu daman halattowa wannan waje mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma tsira da amincin allah su kara tabbata ga manzan tsira annabin rahma Muhammadu ibn abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallama da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tabarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama allah tabaraka wa ta'ala ya samu kasance daga cikinsu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 نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يرجون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور Allah tabaraka wa ta'ala har ila yau yana sanar da mu game da abubuwan da suka kasance a filin daga lokacin yakin uhud domin a wajaje da dama allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayoyi da suke magana game da wannan yakin domin hikimomi da darussa masu yawa da ke cikin wannan yakin allah tabaraka wa ta'ala ya ce anzala alaikum min ba'di al-ghammi amana. a cikin ayoyin da suka gabata allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da mu yadda sahabbai sanadiyar jayayya da suka yi da kuma sakon Allah da suka yi kasancewan sun bar umarnin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallam har abin da ya kasance ya kasance Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa asabakum ghamman bi ghammin sai kuka shiga cikin wani hali na bakin ciki mai ɗauke da bakin ciki bakin ciki nau'i biyu kenan bakin cikin ba ku samu nasara ba ba ku samu ganima ba bakin cikin labarin da ya yaɗu na cewa an kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya fi tsanani a kansu wai an kashe manzan Allah ɗin nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, duk da wannan halin da suka kasance lokacin da mushirkai suka kewayo suka dawo da baya da jagorancin Abu Sufyan ba Khalid bin Walid ba kamar yadda muka faɗa a baya aka karkashe na kashewa cikin sabon manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama aka ji wa manzan Allah sallallahu alaihi wa rauni ban labari ma ya yaɗu cewa an kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce duk da wannan halin da aka shiga Allah ya ce sa'an nan shi Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar maku da aminci da kwancen hankali a wannan halin na tsoro da fargaba amanatan nu'asan yarsha ta'ifatan minkum gyangyaɗi wa'insu suke yi a cikinku ana filin daga amma kuma mutum na bacci ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace ni ina daga cikin waɗanda wannan gyangyaɗin ya mamaye su yace har ya kai ga cewa takobi na faɗiwa kuma ina ɗaukawa na ɗauka kaga mutumin da ke gangyaɗi ba iya riki abu aiko ko da ya riki abu faɗowa zai ana filin daga fa amma kuma bacci suke yi Allah ya ce wannan alaman saukar da aminci ne maluma suka ce mutumin da ke cikin fargaba da tsoro ai babu shi babu bacci sai zanto Allah ta tabaraka kowace ala na musu gori da wannan cewa duk da wannan halin ai mun sa wa'ansu ku sai da suka yi ta gyangyaɗi a filin dagan ba nan. wa'insu ta'ifa kenan daga cikin wato sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallam wa'annan su ne waɗanda imaninsu ya yi karfi wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum akwai waɗanda kuma daga cikin ku har ila yau cikin sahabbai waɗanda suke filin dagan nan ahammatuhum anfusuhum su rayukansu ne ya shagaltar da su su kawai abin da suka sa a gaba yaya za su yi su kubutar da rayukansu hamminsu kenan babban burinsu kenan a lokacin da nasara ta juyo daga kasancewa na muminai ya dawo wajen mashirkai ya nuna billahi ghairal haqqi dhanna jahiliya ce wa'annan ta'ifa na biyu din nan wannan kungiyan na biyu din nan su suna ma yin zato ga Allah zaton da bai dace ba zaton da ba na gaskiya ba ne suke yi game da Allah irin zato irin na jahiliya menene wannan zaton shine suna tunanin ai wannan ranan ita ce ranan karshen musulunci musamman da yaduwan labarin an kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suke ganin to ai yanzu kawai ai addinin ya kawo karshe kenan domin haka ya na hallana min al'amri mai shai su wa'annan nan maluma suka ce akwai masu raunin imani su ne masu raunin imani cewa shin muna da wani abu cikin al'amarin wannan istifham wannan tambayan wato wato yana kunshe da kalubale suna kalubalantan duk wa'annan matakan da aka ɗauka har ya kai ga aka yi yakin uhud shine ma'anan hallana min al'amri mai shai ai kaman a yi wani abu ne bayan an yi wannan abin sai ya zanto mutanen da wannan al'amarin ya shafa dukkansu ba su ji daɗi ba sai wasu zanga cewa to ai da ma ba a bi shawarar mu ba da an bar mu mu ma mun ba da shawara ne da wannan abin bai kasance ba shine ma'anan hallana min al'amri min shay Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ma'aikin mu mayar masa da martani kul ka ce innal amra kullahu lillah hmm. ka sanar da su cewa al'amari ga baki daya na Allah ne ka san manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mai laysa laka min al'amri shay to ina ga wadda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ce ka sanar da su cewa innal amra kullahu lillah Allah ya ce yukfuna fi anfusihim ma la yubduna lak cewa suna ɓoyewa cikin zukatansu abubuwan da ba su bayyanar maka da shi ya kuluna wannan abin da suke ɓoyewa ɗin shine Allah ya fito da shi fili ce ya kuluna laukana lana min al'amri shay'un ma na hahuna suna cewa da muna da wani abu cikin al'amarin nan ne da ba a kashe mu a wajen nan ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce manzansa qul law kuntum fi buyutikum ka sanar da su cewa da kun kasance a cikin gidajenku labaraza alladhina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim mutum na kwance cikin gidansa yace waɗanda aka rubuta musu mutuwa yace da dolansu ko da a kwance suke a cikin gidajensu amma an riga an rubuta masu mutuwa za su mutu a waje kaza ne a lokaci kaza sanadiyyar abu kaza Allah ya ce ka faɗa masu cewa da dole sai sun fito zuwa ga wato makwancinsu wajen kwanciyarsu mana wajen mutuwansu dole su fito su je wannan wajen ya ce wali ya bitali Allahu ma fi sudurikum domin Allah tabaraka wa ta'ala ya jarabci abin da ke cikin zukatanku wal yumahhisa ma fi qulubikum domin Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake abin da cikin zukatanku wallahu alimun bi dhati sudur to lallai Allah tabaraka wa ta'ala masani ne game da zatin zukata abubuwan da zukata suka kunsa Allah tabaraka wa ta'ala iliminsa ya game wannan shi yasa duk abin da kake tunani duk abin da kake nufin aikatawa kake tunanin aikatawa duk Allah tabarak wa ta'ala ya menene ya san su shi yasa maluma suke cewa daga cikin amalul qulub ayyukan da ake yi da zukata ka san ayyukan da ake yi da wato zuciya sun mafi lada akan ayyukan da ake yi da gangunan jiki shi yasa ai ayyukan da kake yi da gangan jikinka ba ka samun ladansu sai bayan zuciyarka niyyarka ya tsarkaku a ina niyya ke zama tsarkakake a zuciya kaga ayyukan da kake yi da gangunan jikinka ba suna dogaro ne akan me akan zuciya ala inna fil jasadi mudra idha saluhat saluhal jasadu kulluhu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wato wana wato soka a jikin mutum wannan sokan idan ya kyautatu yace sauran gabobin jiki su ma za su menene za su kyautatu shi yasa yake da kyau kullum mutum ya kiyaye zuciyarsa ya dinga tunanin abubuwa masu kyau mutum na zaune akwai mutumin da yake zaune bai da ko kwandala amma a cikin account ɗinsa na lada yana da lada kwatankwacin ladar da wani mutum can biloniya irin ladar da yake samu sanadiyar ciyar da dukiyarsa idan mutum zai hango wani mai kuɗi wadda ke ciyar da dukiyarsa fi sabilillahi sai shi ma ya kudirci cewa da Allah zai bani irin wannan dukiya ni ma da na ciyar irin ciyarwar da bawan Allah nan ke yi idan Allah ya san gaskiya cikin zuciyarsa to za a ba lada kwatankwacin ladar da wancan mutumin mai ciyarwa yake samu kuma bai ciyar da koda kwandala ba ko naira ɗaya bai fitar ya ciyar ba amalul qalb aikin zuciya kenan sa'an nan kullum ka dinga tunawa cewa allah fa na sane da abin da ke ina zuciyarka allah na ganin abin da ke cikin zuciyarka kaga akwai hikima mai girma cikin kasancewan bayan Allah ba su iya sanin abin da ke cikin zuciyan wani da an ba mu daman duk lokacin da ka yi musafaha da mutum ka yi ririn ɗin abin da ke cikin zuciyarsa ba za mu zauna lafiya ba ko duk lokacin da mutum ya fuskanto ka kasan shi ko bai san ka ba in kuka kalli juna ka kalle shi ya kalle ka zai ga abin da ke cikin zuciyarka za ka ga abin da ke cikin zuciyarsa ba za mu samu sukuni cikin rayuwa ba Allah kaɗai ya keɓanta wa kansa wannan ilimin domin haka duk lokacin da waswas ko kuwa tunanin abubuwa mara kyau suka zo maka ka dinga neman tsarin Allah ka dinga kokarin kawar da tunani mara kyau domin jin kunyan Allah yana ganin zuciyarka kana tunanin waɗannan abubuwan mara kyau kuma menene zai sanya ya zanto tunaninka masu kyau ne domin abubuwan da kake yawaita yin su suke determinin ɗin abubuwan da za ka dinga tunaninsu suke determinin ɗin hatta mafarke-mafarken da za ka dinga yi suke determinin ɗinsa. idan kai kullum abin da ka sa a gaba a rayuwa gaba ɗaya ba abin da kake nema sai duniya to mafarkin ka gaba ke ɗaya za su danganci menene duniya idan tunaninka lahira ne mafarke mafarkinka ke ɗaya za su danganci lahira don haka irin abubuwan da kake sauraro irin abubuwan da kake kallo irin mutanen da kake hulɗa da su suke wato suna da tasiri akan irin abin da za ka dinga menene ka dinga tunani domin duk abin abubuwan da suka fi yawa a kewaye da kai su ne za su fi shagaltar da menene da tunaninka don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallahu alimun bi dhati sudur innal ladhina tawallaw minkum innal ladhina tawallaw minkum yawma iltaqal jam'ani innama istadallahum ash-shaytan إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله لمغفرة من الله ورحمة خير مما Allah يجمعون الله تبارك وتعالى ya ci gaba da cewa innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an lallai waɗanda suka juya muku baya suka juya baya daga cikinku ranan da jama'a biyu suka hadu, jama'an muminai da jama'an mushrikai a filin daga a uhud waɗanda suka juya baya suka guje wa filin daga duk da cewa babban zunubi ne yana da cin ba'irin zunubai mutum ya menene ya gudo daga filin daga Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lallai waɗanda suka aikata wannan inna mu shaitan istazallahum shaitan bi ba'd ma kasabu yace wannan bai kasance ba face shaidan ne ya sanya kafafuwansu suka goce daga hanya shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'o'in da yakan yi idan zai fito daga gida akwai daga ciki ah, Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udall ya Allah ina neman tsari daga gare ka fitan nan da zan yi ya Allah tabaraka wa ta'ala ina neman tsari daga bata ko kuwa ni in batar ni na bata a batar da ni ko kuwa na batar da wani ina neman tsarinka ya Allah karka sa na zanto sanadiyyar batar da wani kaga wannan yana faruwa mutum zai iya zama sanadiyar batar da wani idan bai da natsuwa bai da bai wa mutane uzuri kuma za a iya batar da mutum za a ga mutum innocently tsakanin shi da Allah yana neman yardan Allah ne sai je ya haɗu da wani shaidan cikin mutane kasan manzan Allah sallama ya gargaɗe mu ya ce akwai masu da'awa masu yawa du'atun ala abuwa bi jahannam ya ce ku kiyaye su suna kira ne suna tsaye ne kowannen suna tsaye ne a kofa a mashigan jahannama suna kira duk mutumin da ya biyo su zai bi su zuwa jahannama ne Allah ya kare wannan ke tunatar da ni wani maganan wani bawan Allah da yake cewa an taba zuwa wata muhadara an yi organizing lecture a turai ya ce ana zuwa lecture ɗin mutane suna shigowa lokacin lecture ɗin na karatowa mutane na hallatowa yace sai daga wata wata yarinya ta yi shiga irin shigan banza bata ma rufe kanta ba shiga irin dai na 'yan mata turawa yadda aka saba amma musulma a turai akwai irin shigar da take ake fahimtar musulma ce to nan kuma taron za a yi na musulmai ne yaya wannan in ba renin wayo ba za ta shigo mana wannan wajen da irin wannan sutura ya ce na na je na mata faɗa na ce ke in ba kin haukace ne ki shigo mana wannan wajen da irin wannan sutura ce wani abu sai ce kai gaba fita sha'aninta yace ashe ba musulma ba ce amma ta zo wajen domin ta shiga musulunci ne shi an gama laccan sai ta tashi ta ce ita ta zo ne wajen nan domin a ba ta kalmar shahada yace ce ranan na koma gida ina ta nadama ina kuma ta gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da Allah bai sa na je na mata fada ba kuma sanadiyyar fada na ta menene ta koma in kuma ta koma baka sani ba ko kuma karshen komawa kenan ba za ta sake dawowa ba kaga wannan ya yi sanadiyyar mutumin da ke neman shari'a ya abin nan mutumin da ke neman shari'a bai samu ba manzo Allah sallallahu alaihi kullum zai fito daga gida sai ce ya Allah ina neman tsari daga gare ka ka tsare ni daga ni na batar da wani ko kuwa wani ya batar da ni au uzilla au uzal ko kuma na goce ko kuwa a gautar da ni mana abin da ya faru da wayannan muminai da suka fito yaki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innamas tazallahumus shaytan istazallahum a shaytan wato shaitan shi ya yi sanadiyan gocewansu amma me yasa shaitan ya samu galaba a kansu har suka fada cikin wa'annan kurakuran da ya auku daga wajensu allah Ta baraka wata ya ce bi ba'dhi ma kasabu sanadiyar wa'ansu abubuwan da suka aikata na sabon Allah sanadiyar wa'ansu abubuwa da suka aikata na sabon Allah shi yasa wannan ya kasance Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala qad afallahu Allahu anhu kamar yadda muka karanta jiya nan ma Allah yana bayan Allah ya lissafo sai Allah ya bada labarin abubuwan kurakuran da suka aikata Allah sai ya zo ya ce wala qad afallahu anhu Allah ya ce to lallai Allah na rantsuwan cewa ya menene ya yafe wa wa'annan sahabban amma 'yan shi'a ba su so hakan ba ya ce inna Allah ghafurun halim lallai shi Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan gafara ne kuma mai tsananin haƙuri mai yawan gafara ne kuma mai tsananin hakuri a الإمام ابن كثير رحمه Ta'ala yake cewa bi ba'dhi ma nan a ai zunuban da suka aikata a da shi ya zanto masu sanadiyar fadawa cikin wannan babban kuskura babban zanabi na gujewa daga filin daga magabata na kwarai sukan faɗa cewa inna min thawabil hasanati alhasanatu ba'daha daga cikin alamun an karbi aikinka idan ka aikata wani aikin alkhairi daga cikin abubuwan da suke nunawa mumini zai iya zanto mai bishara na cewa allah ya karbi wani aikin alkhairinsa shine alhassanatu ba'daha a sake datar da kai zuwa ga aikata wani kyakkyawan aiki bayan wannan aikin mai kyau kayi wani aiki mai kyau sai Allah ya sake baka sarari ya sake datar da kai ka aikata wani aiki mai kyau bayan ka aikata wani aiki mai kyau din nan kuma Allah ya sake yassare maka aikata wani aiki mai kyau magabata na kwarai suna amfani da wannan daman a matsayin alaman an karbi aikin da ya gabata wa inna min jaza'is sayyi'a as-sayyi'atu ba'daha hakan nan ma sukan yi gargaɗi cewa mutum ya nisanci aikata sabo domin sakamakon sabo shine cewa za ka zai iya yiwuwa ka ci gaba da aikata sabon Allah kuma idan sabon Allah suka taru suka taru suka taru a kan bawa to wannan bawan ba, babu shakka yana cikin haɗari shine abin da ya faru da waɗannan sabo ne waɗanda suka yi can baya ga abin da kuma ya zo ya janyo masu da ba dan Allah ya masu ahuwa ba da suna cikin wato hadari mai girma amma Allah tabaraka wa ta'ala yace wala qad afa wala qad afa Allahu anhum lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya yafewa sahabban manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama domin Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan gafara ne kuma mai tsananin wato hakuri نعم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم يتي يا قوة waɗanda kuka yi imani kar ku kasance kaman waɗanda suka kafirta maluma suka Allah tabaraka wata'ala ya hana wato muminai daga yin koyi da kafirai la takunu kalladhina kafaru wa qalu li ikhwanihim waɗannan da suka kafirta kuma suke suka faɗa wa 'yan uwansu idan darabu fil ardi aw kanu ghuzza idan suka yi tafiya a bayan kasa domin neman halal ko kuwa sun fita yaki wayannan kafiran sai su dinga cewa a lokacin da wa'incan suka fita suka yi tafiya a bayan kasa ko kuwa sun fita yaki sai wani abu ya wato ya faru da su in ma an kashe su a filin daga ko kuwa sun ji rauni ko kuwa makamancin haka sai su dinga cewa laukanu inda na mamatu wa makutulu. da sun kasance a wajenmu ne ai da ba su fita yakin nan ba da ba su mutu ba kuma da ba menene ba da ba kashe su ba liyaj'al Allahu dhalika hasratan fi qulubihim domin Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wa'annan maganganun da wa'annan suke faɗi mutum ne ya je yaki ya dawo da rauni sai ake ce mai to wai saka kai da ka zo na a gida da baka ji raunin nan ba to wannan aƙidar mutumin da bai da kaddara ba kenan domin wannan ya zanto hasara, mana nadama ga waɗanda suka fito yakin nan nadama ga waɗanda suka fita yaki wannan abun ya faru da su wayannan maganganun kafirai suna faɗin su ne domin wayancan su dinga yin nadaman fitowa yaki da suka yi ya yaj'al Allahu zalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit Allah ya ce to kuma shi Allah tabaraka wata'ala shi ke rayarwa shi ne kuma ke menene yake matarwa mana babu bambanci tsakanin ka zauna a gida baka yi tafiya ba ka zauna a gida baka fito yaki ba da mutumin da ya yi tafiya da mutumin da ya fito yaki cikin abin da ya shafi menene mutuwa domin shi rayuwa da mutuwa suna hannunwa suna hannun Allah Allah tabaraka wata'ala shi ke rayarwa Allah tabaraka wata'ala shi ke matarwa Ya ce, wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir kuma lallai Allah tabaraka wata'ala game da abubuwan da kuke aikatawa mai gani ne Allah tabaraka wata'ala yana gani yana ganin abubuwan da kuke aikatawa daga cikin siffofin Allah tabaraka wata'ala akwai gani yana da kudurar gani domin yana da yana da ido wadda yake wato gani da shi amma kamar yadda muka maimaita kullum siffofin nan za mu tabbatar da su wa Allah tabaraka wa ta'ala a yadda suka dace da Allah cikin zatinsa gani ba irin namu ba Allah na ji ji ba irin namu ba Allah tabaraka wa ta'ala yana jin maganganun da kowane halitta yake yi ga baki daya halittu ga baki daya suna magana a yadda muke magana anan a yadda muke tafsiri anan ana tafsiri a kasashen iyamurai da harshen iyamuranci ana tafsiri a kasashen yarbawa da harshen yarbanci ana tafsiri yarurrukan nan daga baki su Allah tabaraka wa ta'ala na jin su abubuwan da mutanen da suke kasuwa suke faɗi yana ji mutanen da suke ofis suke faɗa yana ji abubuwan da tsuntsaye suke faɗi yana ji tsuntsayen nan a sinafin su guda nawa ne Allah Ta baraka wa ta'ala na jin abubuwan da suke faɗi gaba baki daya dabbobi da simfofinsu Allah Ta baraka wa ta'ala na jin abubuwan da suke faɗi waɗanda suke rayuwa a bayan ƙasa waɗanda suke rayuwa a cikin ruwa a lokaci ɗaya abubuwan da wani halitta ke faɗi baya hana Allah sauraron abin da wancan halitta ke faɗi kai da za a haɗa maka mutane uku a gabanka kamar yadda na kan da misali su baka ka ba mutane uku assignment wancan ya je survey a abuja wancan ya je lagos wancan ya tafi port harcourt dukkan su zo su baka report rahoton binciken da suka yi da harshen hausa ba kar mu yi mixing din wannan ya baka da yarbanci wannan da turanci wannan da hausa dukkan su maka magana da hausa amma a lokaci daya kana zaune suka shigo maka ofis ce a ah, kun dawo ce eh mun dawo to sannu ku da zuwa wanda ya ce oga ni a lagos an ce wanda ya ce ni a abuja an ce wanda ya ce ni a port harcourt an ce a lokaci daya suna baka labari a lokaci daya ba za ka kore su ba suna son su haukatar da kai kenan in kuma ka saurare su su karan kansu in suka fita su ce oga bai haukace ba kuwa mutane uku ba za mutane biyu ma ba za ka iya sauraron su a lokaci daya ba kaga akwai masu korewa Allah wa'annan siffofin domin guduwan karsu menene kwatanta Allah da halittunsa wannan kuskure ne Allah tabaraka wa ta'ala cikin Qur'ani duk siffar da ya tabbatar wa kansa manhajan ahlus sunna wal jama'a shine cewa suna tabbatar wa da Allah wannan siffan amma ka'ida ɗaya wadda ya kamata mu yi riko da shi shine faɗin Allah tabaraka wa ta'ala laysa mithlihi shay'un wa huwa as-sami' al-basir Allah tabaraka wa ta'ala yace babu abin da ke kamantuwa da Allah babu shi shay'un abu ne karami ko kuwa abu ne mai girma babu shi wannan abin dan haka idan Allah ya ce Allah tabaraka wa ta'ala yana da hannu ce yadullahi fawqa aydihim cikin tunaninka kai in ka ji hannu cikin tunaninka hannayen duk abubuwan da ka taba gani za su zo cikin tunanin ka ko to duk iya duk yi tunanin duk wani hannun da ka sani a duniya to wannan hannun bai kama da na Allah manzo Allah sallallahu cikin hadisi mai inganci yace hannayen Allah han kilta yadayi yamin hannu biyu Allah dukkan su hannun dama ne kai kuma kana da dama kana da me kana da hagu sa'annan daga yau har karshen duniya har lokacin da za a yi kiyamu idan ka ce za ka yi tunanin zai kai ka da fahimta fahimtar wata siffa daga cikin siffofin Allah sai daga haukace siffan Allah ya fi karfin abin da za tunanin zai iya kai ga shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya yanke mana kamanin ma wahalar da kanmu wajen tunanin gano yaya sa suke sai ce laisa ka mithlihi shay kai siffofin Allah tabaraka wa ta'ala babu misalinsa baka taba ganin misalinsa ma ma balle ka fara tunanin yana kama da kaza sa ma baka taba gani ba misalin siffofin Allah ma tunaninka ko kaiwa ba zai yi ba balle ka fara tunanin oke tun daga misali yana kama da kaza babu shi yace wa huwa sami albasir ce shi Allah tabaraka ta'ala as-sami mai ji ne wadda jinsa ya game komai da kowa albasir mai gani ne wadda ganinsa ya game komai da kowa a irin wannan wajen yace wallahu basirun bima ta'malun Allah tabaraka ta'ala mai gani ne mai ganin abubuwan da kuke aikatawa ne to wannan halin wannan ayan akwai gargaɗi a karshen ayan Kasancewa ka sani duk abin da kake yi ba Allah na menene yana gani ba labari ake bai wa Allah ba Allah na ganin abin da kake yi shi yasa duk lokacin da mutum ke kokarin halarto irin wa'annan ma'anonin cikin tunaninsa wannan na taimakawa mutum wajen nisantar abubuwan da ba su da kyau kana son kai wani abu mara kyau sai ka tuna kash Allah na gani na fa girmama ganin Allah girmama cewa Allah na kallon ka ba karamin ni'ima ba ce gabawa shi yasa cikin kasan shahararren labarin nan da ya tabbata cikin hadithi mai inganci na wayannan mutanen da suka shiga kahaf mutanen da suka shiga wani kogo babban dutse ya zo ya rufe kogon sai aka ce masu ba za ku fita ba sai dai kowa ya roki Allah da abin da da wani aiki wadda ya ikhlasi cikin wannan aikin sai kowanne daga cikinsu ya roki Allah da ayyukan da yake ganin yayi domin neman yardan Allah shine wannan mutumin da ya zo aikata zina ce akwai wata yar baffasa yana nemanta da alfasha, tun da daɗewa bai samu ba sai wata ran ta shiga cikin matsala hali na tsanani da matsi shi kuma yana da kuɗi sai ta zo wajen shi neman taimako sai ce yauwa Allah ya kawo ki za a baki abin da kike nema amma da sharaɗin ke kuma za ki bayar da kanki da yake ta shiga wani hali na tana neman mafita sai ta yadda ta yadda sai da ya zo kusantanta sai ta ce mai ka ji tsoron Allah kar sanya hannu a zoben da bai halalta a gare ka ba ka ji tsoron Allah nan sai bai birita sai ce gashi in kina son kare ma gashi ki tafi kin ambaci Allah ina jin tsoron Allah ita fa shi da ba shi da shirin jin tsoron Allah ita dai ta samu biyan bukatan ta na karban abin da take newa amma abin da ya hana shi aikata wannan shi shine tsoron wa ya ce ya Allah idan ka san na yi wannan domin tsoron ka ka fitar da mu daga cikin wannan hali da muka shiga sai dutsen nan da ya rutsa da su sai ya dan menene ya dan matsa to kaga Muraƙaban Allah muraƙaban cewa Allah na kallo na kenan abu ne wadda za ka yi yin tawassuli da shi ga kanan ga zunubin nan da kake son ka aikata ba wadda zai ganga ba wadda zai kama ka in ka saci kudin nan har tashin alkiyama ba za a gane ba amma baka yi dogaro akan cewa mutane ba za su gane ba sai ji tsoron cewa to in mutane ga baki ɗaya ba su gane ba to ai Allah shi kuma ya menene ya gani ya sani ce to tun da Allah ya gani ya sani na haƙura wannan aiki ne na ibada kai kuma idan ka shiga wani hali na kunci za ka iya cewa Allah ya Allah ina roƙonka domin na bar abu kaza na haramun domin tsoronka ina neman ina yin tawassali da wannan aikin ka biya bukata ta wannan kamar yadda wancan bawan Allah ya yi cikin wancan hadithin ce wallahu bima ta'maluna basir duk abin da kuke aikatawa Allah tabaraka wa ta'ala yana gani to akwai gargadi ciki mutum ya tantance abubuwan da zai dinga aikatawa ya dinga tunawa kullun cewa Allah na menene Allah na ganin sa wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum lamakfiratun min Allah wa rahmatun khairun mimma yajma'un Allah tabaraka wa ta'ala yace lallai da an koda an kashe ku ne fi sabilillahi a hanyar Allah lokacin da kuke kokarin ɗaukaka kalmar Allah aka kashe ku aw mutum ko kuma a'a ba kashe ku aka yi ba mutuwa kuka yi yace la magfiratun min Allah wa rahmatun khairun mimma yajma'un yace to lallai gafara daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala da kuma rahma ya fi alkhairi kan abin da suke tarawa na menene na duniya maluman tafsiri a nan suka ce kenan Allah na nufin cewa fitowa idan ka fito yaki ka mutu idan baka fito ba kuma ba yana hana mutuwa za ka mutu sai Allah ya ce la magfiratun min Allah wa rahmatun kai lallai gafara daga wajen Allah da kuma rahama shi yafi alkhairi akan abin da suke menene suke tarawa na duniya kenan a wannan ayan Allah tabaraka wa ta'ala na faɗaitar da muminai kar domin babu bambanci tsakanin fitowa da rashin fitowa duk mutumin da lokacin mutuwarsa yayi dole ya menene dole ya tafi Allah tabaraka wata ala sai yake kwadaitar da muminai akan su ci gaba da jajircewa wajen ɗaukaka kalmar Allah tabaraka wata ala na sa'annan ko da mutuwa mutum ya yi ko kuwa kashe shi aka yi da mutumin da ya mutu da mutumin da aka kashe shi la ilallahi Allah lallai zuwa ga Allah za a tara babu bambanci ai to kutun da kake ku aka yi ku za a tara ku za a kai ku gaban Allah mu da muka zauna a gida muka ragwance mutuwa ta riske mu a gida mu ba za a kai mu gaban Allah ba a'a ko ko wannan da suka mutu a gida su kare za a kai su gaban Allah a'a da mutumin da aka kashe da mutumin da ya mutu dukkan su tara su ake yi zuwa gaba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala fa bima rahma fa bima rahmatin min Allah lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله تبارك وتعالى bi rahmatillahi laka wa li ashabik cewa da rahman Allah tabaraka wa ta'ala da ya maka da sabanka yasa ka kyautata halayenka ga su ai muminai maluma suka ce linta lahum ana maganan kyawawan halayyar manzan Allah صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أي من الله عليك أن ننت لهم جانبك Allah yana maka gori da cewa ya sanya ka bawa ne mai sauki cikin al'amuransa cikin mu'amalarsa da mutane. Wa kafafta lahum janahak kaskaskantar wa muminai wato fuka-fukanka وترققت لهم كزنتو متني ود يكي دا سوكي دا توسي وحسنت لهم خلقك ككوتتا ومؤمني حاليك فاجتمعوا عليك وأحبوك سي سكا هدوغا باكي دا أكنكا سكا سوكا وامتثلوا أمرك كما سكا بمينيني أمرننكا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik da ka kasance faddan ay sayyi'ul khuluq mutumin da yake da wato halaye marasa kyau ghalidhal qalb ay qasihi qasil qalb mutumin da yake da kausassar zuciya bai da tausayi lamfaddo min hawlik da sun menene da sun watse daga gare ka li'an na haza yunaffiruhum wa yubghiduhum domin wannan zai kori zai kori mutane daga gare ka kuma zai sa su dinga fushi da kai فالاخلاق الحسنه hasana الرئيس في الدين fi din maluma suka ce kyawawan halaye abu ne mai girma cikin addini abu ne mai girma cikin addini shi yasa mutumin da Allah ya ni'imta shi da kyawawan halaye yakan riski darajar mai yin kiyamun layi da mai azimtar rana da kyawawan halayyarsa kyawawan halaye suna ɗaga darajar bawa suna jan mutane zuwa ga addini suna kwadaitar da mutane su yi sha'awan addini hakan nan ma halaye mara kyau sukan sa duk mutumin da ke tattare da irin wannan mutane su kyamace shi su kyamace duk abin da yake kai yake yi idan za a yi rashin adalci ma sai a danganta wannan halayen zuwa game, zuwa ga addininsa wadda shi ne abin da ke faruwa kullum idan musulmi ya aikata abu mai kyau sai kaga ana yaban wannan abin ba tare da an ambaci addininsa ba kaga shugaban kasan yanzu lokacin da aka bincike rekod ɗinsa kai kana ganin mpdp ko da buhari ya taɓa satan kwandala in suka gano za su yi shiru ne sun kasa ganowa ne babu ne an nema ba a gani ba ne sai zanto a duniya ana yaban shi cewa mutum ne wadda yake da clean record shi yasa mu a matsayinmu na musulmai muke alfahari da shi amma duk yaban shi ɗinnan nan da ake yi ka taba ji an faɗi cewa musulmi ne ba za a faɗa ba domin idan aka faɗi hakan zai zama credit ga wani addini ga musulunci amma da barna ya yi da barna ya yi za ka ga ana danganta shi zuwa ga menene zuwa ga addininsa to manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama Allah tabaraka wata wata ya ni'imta shi ya zanto Allah ya kyautata halayensa har ya kai ga cewa ba za ka hadu da shi ba face ka yi sha'awar abin da yake kai yana mu'amala da sahabbansa har ya kai ga cewa duk kowane mutumin da ke zama a madina mumini ya bambantawa tsakanin mai kuɗi da talaka babu bambanci daidai kuke a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har ya kai ga cewa sahabbai gabaki ɗaya su na tunanin a cikin musulmai gaba ɗaya ni manzan Allah ya fi so ɗaiɗaikunsu kowa a zuciyarsa na tunanin a cikin sahabbai ga baki ɗaya babu mutumin da manzan Allah ke sansa kamar wa kaman ni domin kyakkyawan mu'amalar da manzan Allah ke yi da ɗaiɗaikunsu kowanne daga cikinsu maluma suka ce shi ya kai ga wannan mutumin mai wannan tambayan nan man ahabbun nasi ilaik wannan sahabin da ya zo ya tambayi manzan Allah cewa sallallahu alaihi wasallama wane ne ya fi soyuwa wa ka fi so cikin mutane tunani ya yi cewa shi manzan Allah ya fi so hakan nan yake da shi a zuciyarsa sai yake son ya tambayi manzan Allah ya kara tabbatar da haka sai manzan Allah sallallahu alaihi ya ce mai ai Aisha nake so babu laifi ka san kana son iyalinka a zahiri a fili idan baka so matarka ba to matar wani zaka so yace Aisha matata ita nake so sahabin yace a'a ba daga cikin mata ba wa yake zancen mata domin har ila yana tunanin za a ambaci sunan wa sunan shi yace ba ta cikin mata ba fa a'a cikin maza Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace to idan a cikin maza kake nubi kuma Abubakar baban Aisha radiyallahu ta'ala anhum ajma'in maluma suka ce sahabin yana tunanin ai shi manzon Allah ya fi so cikin sahabbai gaba ki daya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana da sauki cikin lamari wannan bawan Allah da ya taba shigowa masallaci kai ga sawar masallacin nan yadda muke zaunan nan wani kawai ya shigo ya je lungun can ya je angul din can muna zaune muna ji muna gani ba muna kallon shi ba babu duhu babu komai ya je fitsari a can a yanzu nan yadda muke dinna me zai faru mutumin da ya fi kusa da shi shi zai fara ɗaukar mataki <laughs> idan muka iya kwatansa za mu gode wa Allah da wani mutum ya shigo wani balaraban kawai ya shigo masallacin madina ya tafi zawiyatul masjid ya je kama sa kawai sahabbai kati suka tashi na an fita shobe za su taba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai ku dakata ku dakata kar ku katse mai sa kai kar ma a katse mai kasan tsoro zai iya katse fuzari ko kar a disturbing din a bari ya gama fitsarin sa ne sai subhanallah a masallaci da ya gama fitsarin sa manzala su sai ce zo ya zo wajen manzan Allah manzan Allah ya ce wa'ancan da suke son su ladabtar da shi ne ya ce ku kuma ku ɗibo ruwa mai yawa ku je ku kwaɓa fitsarin shi bane ba ma zai kai wankin ba. a'a sahabbai ne za su je su ɗibo ruwa su zuba sanuwa ce shi kuma kai zo nan masallaci ne gidan Allah ba a shigar da najasa masallaci ya kalli irin tausayi da hikima da natsuwa da kubutar da shi da manzan Allah ya yi daga waɗannan da ba dan manzon Allah ya kubutar da shi ba a cikin wata riwaya ya ce ya Allah ka rahamce ni ka rahamci Muhammadu ka ka rahamci kowa kuma bayan ni da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad dayyaqta wasi'a lallai ka kuntata abin da ke da sarari shine rahman Allah rahman Allah rahman Allah ta fi karfin a takaita akan mutane biyu amma daɗi ya ji eh daga shi zama Allah hakan nan ma wannan mutumin da ya taba zuwa ya ce ya ma'aikin Allah ka bani izinin na je na izina sabai suka yi ta mamaki wannan ko ya haukace ne manzan Allah ya ce za ka so a yi zina da mahaifiyarka ya ce a matarka a ‘yar uwarka a ‘yarka ya ce a to ai idan aka baka izinin ka je ka yi zina ɗayan hudun nan ne ai mahaifiyar wani matar wani yar wani yar uwan wani ɗayan hudun nan ne zai kasance za ka je ka aikata zina da su don haka kamar yadda baka so a yi wa makusantanka daga cikin mata hakan nan ma mutane ba za su so a yi wa makusantansu cikin mata ba ya ce na taso daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu abin da nake kyama a rayuwata kamar zina ba na kyamar komai irin kyamar da nake wa zina a rayuwata ba na ma son jin sunan zina balle na fara tunanin wai zan janye kaga sauki cikin al'amari walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik so da yawa mutane za su zo su wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin kunya Umar radiyallahu ta'ala anhu sau da yawa yakan zare takwabin sa ce manzon Allah ka bani izini izinin ka nake jira in sauke kan wannan munafikin manzon Allah yace sallallahu alaihi ya yace a ka dakata wani ba yahudi ya taba zuwa wajen manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace ba ni abin da kake bi na Manzan Allah sallama ya karbi kayan abinci ne a wajen bayahudan nan kuma akwai jingina ba akwai abin da manzan Allah ya jinginar kaga akwai akwai an garanti in kuɗin shi kenan ko tunda idan ba a biya ba akwai abin da zaka iya rikewa ko sai zo wajen manzan Allah tun lokacin da aka yi alkawari ba ba ni kayan abincin nan zan biya ka misali sati mai zuwa sa'an nan ma hansar dina ya fi karfin kayan abincin da zaka bani ka rike hansar din so idan na zo sati mai zuwa na biya sai ka bani mai hansa dina bayan kwana uku sai mutum ya zo ya dame ka ya ce ka bashi kuɗin shi kuma bayan sati ɗaya ne alkawarin da kuka yi da shi abin da ya faru kenan ba yahudan nan alkawarin da suka yi da manzan Allah sassan alaihi duk da cewa abin jingina yana hannunsa alkawarin da suka yi da manzan Allah lokacin bai yi ba sai ya zo ya ce manzan Allah ya bashi abin da yake bin manzan Allah dama tun manzan Allah sassan bai ce komai ba dama an san ku tun kakannin ba ku son ba ku son bin bashi kaga zagin ma bai takaita akan manzon Allah ba har kakanninsa tarihin gidansu kenan ba su san bin bashi ije wancan bai hudan Umar bin Khattab yana wajen ya kasa kamewa ya zara tabbabinsa ya ce manzon Allah ba ni izini in sauke kan wannan manzon Allah suna ne ce ya Umar ka dakata kamar yadda tabbabinka wannan ba zancen ka sauke kansa bane yana da hakki a wajena ya kamata ni ka mun nasiha in biya bashin mai bina bashi duk da cewa alkawarin da muka yi da shi lokaci bai riga ya yi ba ba yahudan nan daga jin wannan bayanin sai ce ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah dama ya zo ya tabbatar da siffa daga cikin siffofin manzan Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallama mutum ne mai natsuwa da juriya da kuma hakuri sanadiyar hakurin nan da manzo Allah sallallahu alaihi yi da bayanin da shi ba yahudan ya san lokaci alkawarin da suka yi lokaci da ba ya sani da gangan ya zo yi wa kaga Umar da za a yi amfani da hukuncin Umar za a sauke kan mutumin da da ya shiga ina da ya shiga musulunci Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama cikin hadithin Anas wata ran yana tafiya cikin Madina tare da Anas Anas yace muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi cikin garin Madina wani balaraban kawai ya zo ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi ya zo ya ja alburdarsa ya ja shi da karfi Anas yace sai da wannan rigan ya ja layi a wuyan manzon Allah sallallahu alaihi mai manzon Allah ya mai wai ya Muhammad a'tini min mali Allah alladhi indaka ba ni daga cikin kudin Allah da ke hannunka ba kudi na ba da nake bin ba kudin Allah ne da ke hannunka dukkan mu duk abin da muka mallaka na Allah ne shikenan tun da abin da na mallaka na Allah ne shikenan sai ka fare ni a hanya ka ce in baka dukiyar Allah da ke hannuna wai a bashi dukiyar Allah da ke hannun manzon Allah har da shage shi Anas sai ce manzon ai kalmar murmushi ma a take an yi deleting din shi daga dictionary din ga zancen wai murmushi ke taso ba tukuna shi manzo Allah ya juyo ya yi murmushi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kai shi bai a kai shi bai a ba shi abin da yake so kaga da kai ne zaka ce to alal akalla idan mun maka ukuba akan wannan wautan ba ba za a baka ba <laughs> amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mai hukuma ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kai shi baitul mali a je a bashi to ire-iren wa'annan suna da menene suna da yawa akwai shahararren kissan nan da ya inganta cikin sahih al-bukhari na wannan bayahudan in ma shi karan kansa in ma shi wato wadda yake cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka kwana biyu manzan Allah bai ga alamun cutar wadda ya saba gani ba mutum ne da ke cutar da kai sai aka baka labarin wani nashi ya yi rashin lafiya shi yasa ya shagal tubai da lokacin ci gaba da cutar da kai ba za ka yi farin ciki ba shi Allah ya shagaltar da shi da abin da zai ishe shi na ma huta kwana biyu manzon Allah sallama ya ji labarin dan wannan mutumin ne bai da lafiya ya bi shi gida ba yahude manzon Allah ya bi shi gida ya nemi izini ya shigo gidan ya ce kwana biyu ban ga abubuwan da aka saba gani ba ne na ji labarin wai ashe ɗanka ne bai da lafiya ya ga yaron a kwance ce to bari in zo in duba lafiyan ɗanka kaga mutumin da kawai wannan mutumin da ke cutar da kai kai kuma sai yi biyan shi da kyawawan abubuwa to ka gama da shi bayahude ya karaya manzon Allah kuma ya zo dab da lokacin da yaron ke cikin juyayin mutuwa ana dab da za a ɗauki ransa manzon Allah sallama sai istiglalin wannan fursan yayi amfani da wannan dama dama shi wannan dama gwiwan shi ya riga ya gama sanyi mutumin da nake cutar da shi ya biyo ni gida wai ya zo ya duba lafiyan ɗana kaga ka gama yawaye don haka manzon Allah sallama da ya ga halin da wannan ke ciki sai yake ce mai kulla ilaha illallah kai kalmar shahada kafin ka bar duniya sai ya zanto yaron a cikin wata riwaya sai ya kalli mahaifinsa sai ya kalli manzan Allah ma'ana alamun yana neman izinin mahaifinsa ya bi manzan Allah dan ya san mahaifinsa makiyin manzan Allah ne babansa sai ya ce mai afi abal dama gwiwa ya riga ya sanyi aiko ya ce ka bi baban alkasim mamzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yaron ya furta kalmar shahada yana furta kalmar shahada ya bar duniya wannan na daga cikin mutanen da za su shiga aljanna ko alwala ba su yi ba balle su yi sallah wa zalika fadlullahi yu'tihi man yasha falalan Allah kenan yana baiwa wanda ya ga dama yaron ya furta kalmar shahada ya bar duniya manzon Allah sai ya fito yana cewa alhamdu lillahi alladhi anqadhani bihi minan wa Allah tabaraka wata ala godiya da yayi amfani da ni na zanto sanadiyyar kubutar da shi daga wuta ka gaya musulunta kafin ya bar menene kafin ya bar duniya sanadiyyar kyawawan halayyar manzon Allah sallallahu wa alihi uswatun hasana Allah tabaraka wataala yalle lalle ya kasance muku abun koyi mai kyau tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama amma so da yawa idan idan ka duba za ga cewa muna matukan bukatan mu dawo da kawunan mu a matsayin mu na musulmai mafi yawan lokuta ana zagin addini da mu mana menene ma'anar zagin addini da mu za ka je ka aikata wani abu na alfahsha ko kuma wani ta'asa sai a ce wane ne zai a ce ai sunan shi kaza sunan musulmi sai ka zanto wa addini wato datti domin kai kai ma wani bangare ne na wannan al'umma sai ka shafa wa al'umman menene datti da idan ana neman mutumin da za a amince da maganarsa mutumin da za a amince da shawararsa ana neman wane ne musulmi yau ba mu a tsakaninmu ma amincewa da junanmu ma aiki ne kamar misalin da nake nakan bayarwa wajen abin da ya shafi kasuwanci wani da gangan cikin watan azumin ramadana domin ya kuntata wa bayan allah sai a je a kara kudin kayayyakin masarufi, to mutane ba su da mafita dole su siya kai kuma ai za ka gama tara kudin in ka gama tara kudin ka zo ka dawwama a duniya ka yi ta ji kar ka mutu mu gani in kuma ka mutu kar ka hadu da Allah mu gani mutum sai kalli fitanka ya ga alaman in ya ce wallahi tallahi zai sa maka katanga ya ce wallahi tallahi ni ma kaza na siya to idan kai ba mugu ba ne za ka fara tunanin tayawa fiye da menene abin da ya riga ya ja maka dagan wallahi tallahi din nan to shi yasa shi yasa wannan na daga cikin irin cinikayyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muhiqat barakatu dan ba a yi gaskiya cikin wato wannan cinikin da aka yi ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zame albarkar da ke ciki domin haka Allah tabaraka wa ta'ala yana wa ma'aikinsa yana wa ma'aikinsa gori da kasancewa ya ni'imta shi da kyawawan halaye Allah tabaraka wa ta'ala yace walau kunta faddan ghalid alqalbi da faddu min hawlik yace fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr yace kai masu ahwa Allah tabaraka wataala ya sanar da mu cikin ayoyin da suka gabata ya yi ta maimaitawa wala qad Allahu anhu Allah ya yafe musu Allah ya yafe musu Allah ya yafe musu Allah tabaraka wataala ya umarci manzansa yace kai ma ka menene ka yafe musu wala qad afa anhum yace fa'fu anhum wastaghfir lahum ka yafe wa sabanka mu'mine dan su ka yafe musu sa'annan ka menene ka neman masu gafara ka roki Allah tabaraka wataala ya gafarta Ya ce wa shawirhum fil amr sa'annan ka nemi shawarar su ka shawarce su cikin al'amari waɗannan daga cikin siffofin shugaba nagari wadda ya san hakkin mabiyarsa neman shawaran wato mabiya fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbu fa idza azamta fatawakkal ala idan kai niyyar zartarwa kai azama akan zaka zartar da abin da shawara ya wato tsayu akai yace fatawakkal ala to sai kai dogaro ga kai dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala ce inna Allah yuhibbu almutawakkilin lallai Allah tabaraka wa ta'ala yana son masu menene masu masu takawa masu tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala almutawakkili a karkashin wannan akwai bayanai masu yawa wadda suka shafi shawara neman shawara daga shugaba zuwa ga waɗanda yake shugabanta sa'an nan akwai bayanai akan abin da ake cewa mabda'u shura wani principle ne wadda shari'ar musulunci ta bantu da shi cikin siyasa shi ne, wato mu muna da principle ɗin consultation ne tsarin musulunci ba tsarin mutane gabaki ɗaya da mashayi da zaune gari banza da musulmi da wadda ba musulmi ba da wadda ya san ciwon kansa da wadda bai san ciwon kansa ba dukkansu a ce ku zo wato ku ba da gudunmawa wajen zaben shugaba shi ne abin da ke sanya al'ummomi su ga wato matsaloli masu girma sai ku zaɓi shugabar da mashayin giya ne nigeria yanzu an ce adadin mun mun doshi miliyan 180 ko sai ku je ku baiwa jan ragamin shugabantar mutane miliyan 180 ku je ku damkawa mashayin giya kamar yadda aka yi a dispensation din da ya gabata shi yasa za ka ji miliyoyin dalolin da aka samu a wani gida a Legas? ai jiji din ce ya fito ya ce shugaban kasa ya ba da menene ya ba da izinin a fitar da wannan kudin mafi yawan lokuta sai ya bugu tukunna suke zuwa da fayil a gaban shi yake maka signature shi sun mai da shi gunki kawai yana zaune ana karkashe mutane akwai zamanin da akwai lokacin da duk wadda ke bin abubuwan da ke faruwa a kasa za ku tuna akwai lokacin da kasar morocco suka fitar da wani bayanai suna karyata wani bayanin da ya fito daga nigeria lokacin ana dab da election kenan suna neman su kaftarin sympathy din musulmai da haka daga cikin usulubin da za su yi amfani da shi su nuna kyakkyawan kyakkyawan mu'amala tare da wata kasa da ake ganin kamar kasar daular musulunci sai wannan kasan suka fito da wani bayanai suna karkaryata wani abu da al'ummar Najeriya abin ya zanto shi yana kasan nan bai mutu ba ba gawa ba ne mutum ne mai rai yana numfasa yana kai yana kawowa sai da wale soyinka yana cewa da na shiga fila na same shi na ce mai me yasa kuke janyo mana international embarrassment din nan ne me yasa za a zo a yi karya daga fadar gwamnatin Najeriya cewa an yi abu kaza da gwamnatin Morocco kuma gwamnatin Morocco wannan wani irin kunya kuke jawo mana ne ya ce shugaban kasan lokacin domin a lokacin yake jin labarin sai da ya tashi daga kan kujerarsa labarin da ya riga ya zama abin kunya wa daular najeriya ba shi bai ma san an yi shi ba kuma shine shugaba me ke janyo irin wannan da mashayin giya da dan bibi su ne suke taminin da waiwaye su ba shi yasa yan siyasa da da shari'a ba su san suna suna nurturing din mashayan nan ne ai ai ɗan siyasa ɗaya kacal yana da dukiyar da za a bi duk mutumin da wato shaye-shaye ya riga ya dabaibaye rayuwarsa za a bi su a zo a kafa wani waje na rehabilitation a ajiye su na lokaci ana rehabilitation ɗinsu a nisantar da su da wayannan shaye-shayen ana karantar da su sana'a ana karantar da su addini ana ilmantar da su za su dawo su dawo cikin mushama su zanto wato mutane na gari za a yi wannan dan siyasa mutum ɗaya zai iya yin wannan bai fi karfin abin da mutum ɗaya zai iya yi ba amma ba za su yi ba domin za su sake bukatan mashayan nan shekaru hudu masu zuwa duk da cewa su 'ya'yansu ba su sha tsarin addinin musulunci mutumin da bai san ciwon kansa ba baya bambanta hannu dama da dama sai ka ce mai zo tsakanin wani da wani waye cancanci ya zama shugaba shi yasa ai ake zuwa a election da suka gabata ai akwai kauyen da lakasera aka kawo idan mutum ya je dangwalawa wannan fati din da suke son su dawo da karfi da yaki sai a bashi lakasera da lakasera ya kare sauran mutanen da suke kan kiwo din layi ba su riga sun zaɓi kowa ba tukunna da lakasera ya kare to idan dama kana jiran lakasera din ne ka zaɓi fatin masu ba da lakasera yanzu da lakasera ya kare ai mai hankali sai ce to da ba da lakasera kun yi hasaran a take na ko sai zaɓi wani a'a waɗanda suka ragu akan layin suka ce to mu babu ma wanda za mu zaɓa tun da ba lakasera gaba ɗaya suka bar layi <laughs> to wannan ne mutumin da yunwa ya da baibaye shi shi ne wai zai zo ya faɗi wane ne ya cancanci ya zama shugaba addinin musulunci ba tsarin ba mutane ne ahlul ra'ayi su ne ake haɗowa masu hankali wadda za su wakilci al'ummarsu shugabanni su ake har haɗowa sai su zo su ce eh wani gaskiya shi ya fi dace masu hankali ba wai a gama garin mutane wani abu wai sunan shi a election tsarin musulunci kenan shura ake yi alun ake tattarowa su zo su yi wannan domin lokaci zamu datsa aya nan idan Allah tabaraka ta'ala ya kai mu gobe har ila yau zamu ci gaba da bayanin wannan ayan ne zamu yi bayanin muhimmancin shugaba ya zanto yana neman shawaran masu waɗanda yake shugabantar su kuma amfanin yin hakan kuma amfanin yin hakan da wannan zamu fara kafin mu shiga aya ta gaba wallahu ta'ala a'lam <clears throat>

cikin kabarin da za zo a ajiye gawa ban san shi ba cikin sunan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam na'am shi malam tambayan tambaya ta ita shi malam menene matsayin mutane da masallaci hmm. kuma sai su yi majalisa a kusa da masallacin lokacin sallah ya ba za su shiga masallaci a wajen majalisa ne za su kuma suna kusa da masallaci yin hakan bai dace ba wannan na daga cikin abubuwa marasa daɗin gani da ke faruwa a cikin al'umma kamar irin bayanin da muka yi jiya Allah ya kare mu da alaman muna tunkarar zamanin da idan mutum ya shigo masallaci zai ce wa liman in ga ID card ɗinka nawa ne zan bi ka sallah kamar yadda bayani ya gabata sai wannan mutumin da yake da abin da ake cewa albid'atul mukaffira bid'arsa bid'a ce mai kai ga kafirci shi kadai ne ba za a bi shi sallah ba amma duk wata bid'a wadda ba zai kai mutum ga kafirci ba don shi wannan da ke tattare da bid'a wadda zai kai ga kafirci shi karan kanshi akwai yiwuwan bai da sallah ai wanda bai da sallah kuma ba zai jagoranci sallah ba amma kuma shi ma din ma idan muka ce yana da bidoyi waɗanda suke kai ga kafirci ba wai za mu ce mai malam wane kafiri ba a'a shi ma haramun ne ka kira mutum da sunansa kan maka mai kafirci haramun ne ahlus sunna wal jama'a magabata na kwarai suna yin gargadi akan wannan domin in kai idan haka bai tabbatu ba kana cikin hadari kafircin nan zai iya dawo ga kanka haramun ne ka kira mutum da sunansa wannan shi ake cewa takfirul ayan wani da sunansa wani kaza kaza kafiri ne sai bayan an yi abin da ake cewa iqamatul hujja sai an samu sharuɗa sun cika kuma an samu babu mawani zai iya yiwa yana cikin duhu ne yana cikin jahilci ne mutumin da ke cikin duhu da jahilci abubuwan da yake aikatawa ko da sun kai ga kafirci ba su kafirta shi domin yana da uzuri uzurin da ya fi kowane uzuri karfi babu rashin lafiya babu cuta da ya kai jahilci aiko shi ya daga kasance jahili gwamma ka zanto kullum kana kan rashin lafiya ba ka iya kaiwa da kawowa amma kana da ilimi da ka zanto jahili mai lafiya yana yawo a gari don haka baya halaltuwa wa'insu su kafa majalisa kusa da masallaci kuma lokacin sallaye ba su shiga masallacin sun yi sallah ba alaman rarrabuwan kan al'umma kenan wannan kuma haramun ne shi yasa subhanallah sahabbai fahimtansu ga addini na da zurfi sosai abdullahi dan mas'ud lokacin da suka yi aikin hajji lokacin Uthman bin Affan shine amirul mu'minin manzo Allah sallama a wajajen da yake yin kasaru shi matafi ne ya zo ya yi kasaru Uthman bin Affan shi ya jagoranci aikin hajji shi ne zai yi limanci shi ya zo yana cika sallah a wajajen da manzo Allah sallama yake yin menene kasaru abdullahi dan mas'udu ya yi hajji tare da manzon allah ba labari aka bashi ba ya yi hajji tare da abubakar ya yi hajji tare da umar bin khattab radiyallahu ta'ala anhum ajma'in dukkan su irin yadda manzon allah ya kasaru haka suka yi amma ga usman bin affan yau yace shi zai menene zai cika sallah abdullahi dan mas'udu yace a'a ai manzon allah kasaru yayi amma da aka tashi yin sallah abdullahi mas'ud kuma ya bi limamin da zai cika sallah duk da cewa shi yana da ra'ayin ayi menene ayi kasaru da abdullahi dan mas'udu zai ja gefe ya ce ni kasaru zan yi masu yin kasaru su bi ni da an raba da an kasa al'umma gida biyu dan abdullahi dan mas'udu ba karaman sahabi bane da an kasa al'umma gida biyu amma su fahimtansu ga addini mai zurfi ne sai ya sauka domin maslahan a samu haɗin kan al'umma gaba ɗaya shi karan kan shi ya bi limami aka zo aka same shi aka ce mai a'a ba kana cewa kasaru manzon Allah sallallahu yi ba kuma ga Uthmanu yi raka hudu kuma kai ma ka bi shi sallah yace yace al-furqatu al-furqatu aw al-ikhtilafu fitna yace sabani fitina ce don shi da ya cibi zai samu jama'arsa da za su mene ne da za su shi an raba kan abin al'umma kenan sabon manzan Allah ba su taɓa yadda irin wannan ya faru ta su ba ya kamata mu ma mu yi koyi da su Allah tabaraka ta'ala ya aiko da addinin nan ne daga cikin hikimar addinin daga cikin hikimar sallan jami'i shine cewa yan anguwa su san juna daga cikin hikiman sallan juma'a shine yan angwanni za su haɗu jifa jifa wancan mutumin angwansa daban wancan angwansa daban suna haɗuwa sau ɗaya a sati masallacin juma'a na menene eh, na haɗa jifa jifa mutanen kauyuka suna haɗuwa a kauye ɗaya domin haɗa sallan iri tare wannan hikima hikiman da ke ciki shine dunkulewar al'umma abin da ake so don haka duk abin da mutum zai aikata ya kai ga dama rarrabu wannan ma tukunna ga sunan nan a ko'ina rarrabu wannan da ake ciki a yanzu haka bai ishe mu ba wa'insu kuma suna kokarin a kara samun rarrabuwan kan mu ji tsoron haduwa da Allah ba da haka haramun ne wa'insu su zauna a wani waje kusa da masallaci su ki shigan masallacin yin sallah su kafa jam'i a majalisar wannan zahira mutumin da ba musulmi ba in ya zo ya ga irin wannan zahira tarjaman da zai wannan zahiran shine cewa al'umman nan a me suke a rarrabe suke Allah ya kare na suka dace da littafin Allah da sunna ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi